akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alfa Radio. za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sadda ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hauwa sharif to kamar dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe kan tattauna ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 19 ga watan Disamba shekarar 2023 za mu kawo muku tattaunawa akan al'amuran da suka shafi yadda rayuwar mata kan kasance bayan sun yi aure. haka yake masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. A lokuta da dama za ka ga mace na shanawa da ji da ado da gyaran jiki da fitar da kyau wajen kwalliya, amma fa idan tana waje, ko dai a fagen 'yan matanci ko kuma a matsayin zawarci. Amma kuma da an ce ta yi aure, haihuwa ɗaya ko biyu sai ka ga duk tasu su kurkurce, ta bar jikinta ya zama wani iri. Ka nemi adon da gyaran jikin da kyan ka rasa ko sama ko ƙasa to ko me ke kawo hakan sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe to madalla yanzu kan sai kaduna garin gwamna inda za mu je ga wakiliyarmu a can binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana a teburin tattaunawar tamu akan maudu'in namu na yau game da yadda rayuwar mata kan sauya da zaran an yi aure tamkar ɗaukewar ruwan sama don haka bari in matsa gefe in barku da binta. yan aji mu da sake saduwa da ku a cikin mu na yau da gobe a yau muna tare ne da matasa da zamu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi aure shin wai yan aji kun lura da cewa akwai matan da idan sun shiga gidan miji bayan za su taurari ne a cikin unguwa yarinyar da tafi kowa haskawa wato wanda take jan ajinta take jan zaranta yin ta ga dama amma fa tana aure wata daga yin aure ta mahaifi ɗaya ko biyu shi kenan ta su kurkuce da ita da kakarta za ku ga suna wani sa'in sani ta maganan kila kamanni yin ta kwararrabe fata ta ya lalace jikinta ya kwararrabe ba su tara kirki kai wani lokaci ma zaka ga anya ko wannan ta ma san ko gidan mai kitso dan kan nan ya ci kurkuɗe ya lalace shi ba ga tsifa ba shi ga ba kitso ba A cikin ajin namu muna tare ne da matasa da zamu tattauna da su kamar Aisha Ibrahim da Firdaus Yusuf Sharif da kuma kuma Abubakar Umar wanda kowannen su zai ba mu bangarorin da suke ganin dalilan da yake sa mata suke sukurkucewa kan kace kwabu To a bangaren mata dai wanda abin ya fi shafa za mu tattauna da su domin mu ji wani shin me suke ganin yake kawo dalilin da yasa mata suke sauran lalacewa. Bari mu fara da Aisha. Jama'a assalamu alaikum. To kamar da kika yi wannan batu kalmar tana da faɗi abubuwan su kansu su ma suna da faɗi din da aka ce eh, zamantakewa na auratayya so abu ne da yake da girman gaske to amma dai abin da ke sa mace ta sauya kamanni ko ta fita daga yadda take kamar da kika ce da ita ce 'yan gayu an iya kwalliya an iya ɗaura ɗan kwali an iya wannan an iya wannan to dai ɗayan biyu ɗaya za a iya samu ƙila mijin baya bata kulawa yadda ya kamata saboda akwai mazajen da kafin su auri mace ko da kuɗin shi shi kenan abin da bature ke ce ma last kobo zai iya kashewa a kanta domin ya faranta mata amma fa da zarar ta shigo gida to fa shi kenan abincin ma sai ya zama na gashi nan ne dan akwai mazajen ma da ba sa cin abincin matayensu gaba ɗaya tabbas zai fita ya je can ya yi ciye-ciyen shi in ya dawo aka bashi bai fi ma ya kalla ya cokali ɗaya ba ko biyu ai wannan ba za a ce ya ma ci abinci ba saboda me shi ma ya san bai bada abin arziki ba ko dai baki iya girkin ba dai a'a rashin iya girki daban rashin kulawa daban ba can yau da za a ce dan bata iya girki ba wai ta wai zagwanye ta lalace sai dai a ce babu kulawa ko kuma kila tana da zafin kishi kila wurin mijin ba ita kaɗai ba ce to wannan ma damuwar zai hana in ta ci abincin ma ya zama na yi aiki a jikinta yadda ya kamata. A kila kuma mijin irin jarababbin nan ne masifaffu in ta yi abu ba abin da bai taka kara ya karya ba ya ta la'i, ita kuma sai ta sa a ranta. To amma abu na farko da ake so mace ta kasance idan ta yi aure ta fara karantar mijin shin wane ne shi. Da yawan mu mata muna yaudarar kanmu muna ganin cewa ai yadda namiji yake mana a waje sanda yake zuwa kofar gidan mu zance mm. idan abu baki ne in na ce fari ne zai ce ai fari pat in kuma baki ne in na ce mishi kore ne zai ce ai ko kore shar haka to in aka shiga gidan aure ba fa haka bane anan ne zaka fara gane waye mijin wato labarin na canzawa a rubuce yake mazan ma sun sani mu ma matan mun. To su kin daji irin abubuwan da Aisha ta lissafa mana cewa wai akwai rashin abinci. akwai wai rashin ko a ce wai yawan kishi eh. da wajen ko kuma masifar namiji to ke ana ki bangaren me ke ganin zai kama ki lalace tuni a nawa bangaren musamman ma dai a ce matan wannan zamani da suke aure ta yadda zaki ga da sun yi aure sun lalace ko wani abu mace kafin ta aure musamman ma dai mu da ake rayuwar social media yanzu. Hmm. Idan an gayyace ki biki ba ki da lokacin da za ki tsaya ki koya aiki tun daga gidanku. Mu zo maganan gaskiya. Mm. Mata yanzu ba wai sun mai da hankali ba ne rayuwar da za su yi gidan aure. Sun sha cewa kyalekyalen da suke yi a waje idan sun je gidan aure shi za su ci gaba da yi. Har yanzu? Har yanzu akwai irin wa'annan mata. Sun manta cewa idan kana adon ka haɗa biyu. uwa za ka zama nan gaba adan yana da limit akwai lokacin da ke idan an ce ki wani abu wallahi ba za ki iya ba to ko shi sa kuke kazandan tun da eh kin ce wani eh lokaci ya kawo lokacin da za ku daina ba yi son kai ba kin je kina amarya irin kyalekyalen nan maybe miji zai kira kanwa ta taya ki gyara ku yi aiki kaza da kaza ki san cewa fa ba kullum bane ake kwana a gado maybe ya miki na wata ɗaya wata biyu kina amarya ana tarerayen ki <laughs> lokaci yayi da kima ya kamata ki nuna cewa kina da tsafta ba wai sai an zo an miki ba ko maza ko da kina yanka fatar jikinsu in dai zaki kazanta to zaki da wulakanci wallahi ba za su taba dauka ba ina gaya miki kin ga dai ni matashi ya ce ban dade da yin auren nan ba mm. so amma a mazan wannan zamanin duk soyayya tabbatar fa sun zo sun ga wuri yayi ya tafi need ba wani kazanta ki ce mai ai saboda kina bacci saboda ki amarya ce mm, ko saboda akwai sabon ciki wallahi ba zai lura da haka ba zai ce kanki aka fara ciki iyayenmu da suka yi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza abu kuma na biyu har da mazan a waje ya saba ya kashe miki kuɗi a ɗan je shopping mall a ɗan siya su ice cream kaza da kaza mm. ki shigo labari fa ya canza ko ɗan kifin miya kila ba kya samu ai kawai abin da zai ce abin da kika samu ma kika sa a bakin salati ki gode wa Allah zai ce miki ki je waje ki gani rayuwa mutane ke kin ma samu kin ma samu abincin a wato hada goran suka suka eh kin ma samu kin samu abincin wannan ne ba za ki gaji ba to menene kullum iyaye mu cewa suke idan kin yi aure zaman hakuri za ki taɓa gane kalmar hakurin nan bane sai kin yi aure tukunna hmm. Wato sai nan ita kalmar ma kike gane menene ai ba zaki gane ba za ga cewa duk duniya wannan I love you din da yake fada miki a waje shi zai ci gaba da gaya miki a gida. Malam to mun dawo kanku <laughs> ka dai ji duk abin da matan suka fada kuma ne ga gaba ɗaya dai akwai alamun suna nuna cewa fa kashi saba'in zuwa tamanin na laifukan abin da yake sa mata su lalace su rabe mm. a karancin shekarunsu a gidan miji yana daga cikin abin da ku mazan kuke sa hannu a kai. Eh haka ne wasu wasu bayanan da suka yi gaskiya ne wasu kuma akwai yan gyare-gyare a mm. cikin bayanan da suka yi. Kaman ta bangaren abin da ya shafi wato su kurkucewan mace a ce ta da ɗaya ta haihu ɗaya ko biyu wata ma bata kai ga haihuwan ba amma da ta zo an yi aure sai kiga ta canza ta juya ta zama wani kala hmm. abin bai rasa nasaba da wasu daga cikin matan da zaki ga sun samu kansa irin wannan da a waje zaki ganta tsaf tsaf tsaf tsaf in za ka zo wajen ta taɗi za ta zuba kwalliya za a sa turare za a yi waye kai ma za ka kaso hula eh ka zo ku taɗi ku hira wa tafi gidansu to amma daga lokacin da ta zo gidanka a lokacin ne za ka fara gane kalarta To da a cuci maza kuke kai magana a cuci mata kenan. To ai kai namiji dama ai kai ai kai normal ai dama ai shi namijin mace aka sani da kwalliya. ita aka fi sani da yar kwalliya ce kai lokaci zaka wani ma cikin kura ne ko cikin siminti kana aiki da yamma ne zaka dan yi wanka ka fita ka tafi wajen mace ita ko tun safi har zuwa dare ya kamata a ce tana cikin kwalliya ne da abun nan to lokacin da kake ganta a wajen nan kake zuwa wajen ta kuke wannan soyayya zaka dauka normal haka take lafiya lau mm-hmm. to amma da zaran ta shigo gidanka sai ka gane fa ashe dan kwalliyar nan da ake yi sai ga babu shi. To Aisha kuna da jin an ce mata kazamai ne a bakin fa. Wasu wasu daga ciki nake gaya miki ai abin na da faɗi. Kin gane daga lokacin da ta zo ta zauna a cikin gidanka a lokacin za ka fara gane kalarta. Za ta fara fitan maka da kalarta da cewa wato ita kanta ba tsaftan ne gare ta ba. Hmm. Shi kuma namiji a kowane lokaci abin da ke jan hankalin shi kuma abin da ya ja hankalinka a wajen nan ya sa ka auro ta fa ganin ta fes fes fes nan da kake to sai ta zo gida da safe aka ta sai ta ganta da wani tsohon t-shirt ta ɗauko shi ya sha da ti ta sa a jikinta kin gane ta zo kusa da kai ka ji abin da baka saba ji ba mm. a waje kafin ka zo ta sa turare to yanzu an zama ɗaya so ba wannan magana boye boye to to kin gani kenan kafan mm. nan ya fari fat kila bata ɗan yi wanka ta gyara ba da sauransu to daga lokacin da ya fara ganin wannan yamma na yi ba zai dawo gida da wuri ba Na zai je. Eh, ya ga wata kila a waje zai ɗan fara tafiya Yaɗi can ma ya rage dare ko da ba ƙara aure zai yi ba. Kuma ga teburin mai shayi da zai je shayi. Wannan daban wannan daban in ba ta in ma ta iya girki ba shi ne kan kai teburin mai shayi. In ba baki iya girki ba girkin ki ba daɗi ba abin nan to mai gida fa in yi abin nan tsaya wajen teburin mai shayi ko wajen mai indomi ko kuma ya nemo ta mai abinci ya ce wuce taɗi. Gaba zai zato kin ga daga wannan in ya dawo kuma kwanciya zai yi. ba zai kula da ita ba daga sai ta fara shiga cikin wani tunani ta fara shiga cikin damuwa to ina wane ya je ta san lokacin da yake zuwa wajen taɗi da ba sallar isha ne kuma ga sallar isha ya bata ganshi a gida ba hmm. kin ga za ta shiga damuwa wannan to damuwan zai sa kenan ta fara ya mutsewa ba da gaske saboda ai tana son daga zaran magaruba tana so ta ganshi a gida ko ya zuwa ci abinci an zauna tare bai mata wannan ba kin ga za ta fara shiga cikin damuwa sannan akwai wanda kuma kamar yadda Firdaus ta faɗa kuma Aisha ta faɗa akwai wanda ba sa ba matan abin da ya kamata su ba su na kayan kwalliya da abu na cewa ga sabulu uh, turare da sauransu da za a mm. gyara jiki to wata kuma kamar na gami a baya an batan taki wata kuma ba a bata akwai kuma wacce mijin zai bata da wahala ita za ta nemi ma yara abincin da za su ci ita za ta kaza kuma shi mijin na nan yana raye yana raye to dole ko ya mace ta ya matsi dole tunda ita ba yar wahala ba ce dole ta ya matsi so abubuwan suna da yawa wanda na ga Aisha ta so ta ne shi yasa na Aisha ai na ga ta cika ta yi him musamman da yake tana ta tura laifin a jikin mata dama karin hasken da nake sani ko kuma tambayan da ko kuma karin da nake son kara akan abin da yake faɗin cewa mace tana gida tana ado za ta zo zance ta sha hoda ta sha turare amma yanzu babu wannan mm. shin mazajen suna bayarwa maza nawa ne yanzu suke siyan ma matarsa turare wani turaren da take shafawa bai sani ba a humra ne a'a deodorant ne a'a body spray ne bai sani ba mm. turaren wutan ɗaki sai dai ya shigo ya fashe kamshi yana ba da kuɗin wani aitun tun na laife da yawa ina abubuwan da sake yi to to wannan na laife in sun yawa su shekara in ma sun kai in ma an siye su da yawa kenan su shekara mm. babu mm. ka sai akwai namijin da makilin ba zai sai ma matar shi ba buroshi ba zai sai mata ba tun na akwatin nan idan ya kare shi kenan to ya za yi kin san akwai matan da ba sa kwalliya in kin ga an yi kwalliya za a fita ne kin sani ne ake a cikin gida ba a kwalliyan saboda haka miji dole hankalin shekarkata karkata ya fita waje wajen wanda suke kwalliya. To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Kafin mu sake koma ga teburin tattaunawar tamu tare da Binta Ibrahim da bakinta inda za su dora inda suka tsaya. Bari kuma yanzu garzaya da ku kasar Ghana. can ɗin ma tare da wakiliyan hawawu abdulkarim da wani girkin da ba a bayaro mai ƙuya irin na ƙasar ghana yau a shirin na kwalama muna tare da hajiyar rama umar sanda inda za mu za ta gwada mana yadda ake dafa banku da miyan kubewa wani abincin abincin gani ne salamu alaikum hajiya wa alaikum rahmatullah don so ki gabatar min da kanki um, suna na hajiya rahma umar sanda to yanzu bangu da miyan kubewa eh. ya ake sarrafa shi me da me ya kamata mutum ya buƙaci kafin ya yi wannan abinci. To um, abin da mutum zai bukata gurin uh, sarrafa abinci wato banku shine um, za ka samu masaran ka ne ka jiƙa in misali kwana biyu haka ko kwana uku sai ka tsame ka je ka nika in ka nika ka dawo sai ka gyara shi ka mulmula shi kamar yadda ake najeriya ana ce mai kamu amma wannan ba za a tace ba sai ka aje ka gari ya waye zai tsame rogo kuma da ake gogawa nan gana akwai yadda ake sarrafa shi shi ma za ka gan shi fari ne kamar kamu to in ka samu misalin shi na masaran kaɗan sai ka ɗiba na rogon kuma kaɗan sai ka gama sai ka dama ka tace shi ka ajiye ruwan zai ɗan kwanta sai ka tsiyaye sai ka ɗan sa gishiri ka ɗora saman wuta kana motsawa a hankali zaka ga yana haɗuwa kana motsawa a hankali yana haɗuwa zaka ga ya zo ya haɗu ya zama kaman tuwo to in ka ga ƙarfin shi ya yi maka sai ka ɗan zuba mai ruwa kaɗan kaɗan ba da yawa ba sai ka ɗan rufe saboda tururi ya ƙara nunar da shi in kuma ka ga a'a yi maka karfi da yawa to za ka zuba ruwan mai dan yawa kaɗan daidai yadda kake son taushin shi sai ka rufe bayan waɗansu mintuna kamar uku zuwa hudu sai ka buɗe ka ƙara tukawa in karfin ya yi sai ka fara kwashewa in karfin bai maka ba za ka kuma ƙara ruwan ka kuma sake rufewa dan minti uku sai ka buɗe ka ƙara tukawa za ka iya kullawa a leda ko kuma ka kwashe yadda ake kwashe tuwo a kwarya to ina jin banku kenan ya haɗu to miyan da ake cin banku da shi yana nan daban-daban kowane miya za ka iya cin banku da shi hatta kuka ma za ka iya ci amma miyan da aka fi cin banku da shi shine miyan kubewa shi ma za ka tanadi kubewanka ka samu yalo wato gauta kenan ko ganyen gautan in ka samu ganyen gauta za ka yayyanka shi za ka yayyanka kubewanka ko ka goga irin magogi ko kuma waɗansu suna cire ƙwallon za ka tsaga ka ɗebe ƙwallon duka ya ma fi ban sha'awa ka teba ƙwallon ka yayyanka daidai yadda kake so in manya kake so in ƙanana shi ma ganyen ka yayyanka inda yalo za ka yi kuma ka yayyanka yalo sai ka hada ka dora bisa wuta in ka dora bisa wuta za ka dan sa mai kanwa ka dan ka yayyanka albasa ka duba har dai ya nuna sai ka sauke to dama kata da ni tumatirinka tankwa a tarugu. mu nan bamu cika amfani da tattasai ba A tarugu ne muna ce mai kwakwishi to yana da kamshi sosai da ka da citta wato kakadru kenan da garlic in ka yayyanka tumatirinka ka yayyanka albasa ka nika tankwa da albasa da shi kwakwishi to da nake cewa wato tankwa kenan a tarugu. sai ka dora sanyanka bisa wuta ka kawo manja in kana son shi ja kenan kuma farin kubewa kake so sai ka zuba um, normal mai fraito kenan nan haka muke <laughs> cewa ghana to sai ka dan soya shi da albasa ka kawo tumatirin ka zuba ka soya zaka iya kurkula kifi da dawa duka in kana so zaka iya sawa in baka so ba dole bane ka sa magi daidai ɗanɗano yanda kake so in ya haɗu wannan dage-dage ya haɗu dama ka riga ka zubge naman ka in kuma da kifi zaka yi amfani da shi sai ka zuba a ciki kin san nan muna cin kaguwa amma ba kowa ke son kaguwan ba to nan muna cin kaguwa muna cin katantanwa duk in kana so kowane kifi kake so zaka iya sa haka kowane irin nama kake so zaka iya amfani da shi to sai ka zuba ka dan rufe ta fasa saboda yayi laushi sai ka kawo dafaffen kube wannan sai ka zuba a ciki eh kaguwan so da yawa ni haka ina gamawa ma da nama ne in zabge wasu kuma suna zabge shi daban duk yanda kake so wasu kuma ma ba sa ma zabgewa in wannan dage-dage ya haɗu sai a zuba a ciki a motsa zai kinga akwai magi akwai daddawa so waɗannan romon duka za su shiga ciki yasa in kin zo ci kina zuƙa kai hmm. to kin dai yadda ake in ka zuba kuɓewanka kaɗan ya ɗan tafasa sai kaɗan sauke tambaya na anan shine idan ka yi dage dage wato ka haɗa shi miyan ya yin fulo kenan idan ya soyu sannan ka ɗauko kube wanda ka girka kan ka sa kubewan zaka zuba kifinka da nama kin gane zai tafaso da shi ne kin ga roman su daddawa kayan kamshin zai shiga cikin naman ya dahu da shi sannan ki zuba kubewa don in kin zuba kubewa naman ki bai laushi ba ya dade kan wuta zai tsinki amma kin ga in komai ya haɗu cikin dage-dagen komai ya yi taushi ya haɗu kin ga kai wannan dage-dagen ma zan iya cin shinkafa da shi to lokacin zaki kawo kubewan ki zuba ciki sai ki bari ya dan tafasa kaɗan ba da yawa ba sai ki sauki miya ya haɗu kenan. To madalla masu sauraro da fatan an karu kuma ana biye da mu a cikin shirin. Yanzu sai ku biyo ni in sake rankayawa da ku birnin Kaduna domin jin ci gaban tattaunawar da bakin namu ke korowa tare da Binta Ibrahim. Ya da bata kulliyan bai kira ta ya aje ta wance me ya faru. ya ba ki kwalliya kamar da. mace ba sai an gaya miki cewa. To bari mu duba bangaren shi shi kwalliyan ai yana samuwa ne idan jikin yana da kyan gani. Oh. Saboda za a iya yin kwalliya idan a yamutsa aiki saboda rashin abinci ko kuma rashin abubuwan gina jiki wanda zai sa mace ta zama mace cikakkiya hmm. zai iya sa ko mu kwalliya da aka yi ba za a gan shi ba. Ban yanke shi ba. wani namiji ne yanzu. Girkin ne aka kawo ba ta yi ba ko ku ne ba ku ba da kayan girkin ba. Shi ne ga miki abin na da faɗi. Akwai wanda zaki ganta ta rame ta yamutse na maganin yunwa. An gani abin da shafi ma ba a bata abinci ba ba a bata abin da ya kamata ta ci wanda zai gina mata jiki ba kin gane mm. akwai wannan kina akwai maza masu irin wannan kwarai da gaske akwai wanda shi yana da shi ya hana ne ba zai bada ba bai saba bayarwa ba zai mugu ne ba zai bayar ba akwai kuma wanda yake ba mugun ba ne yau da gobe ne ta sa shi haka bai da aiki kuma da aiki an sallame shi a aikin ya koma ya shiga cikin wani rayuwa dole ya matsayi ita ma ki ganta ta ya matsayi shi ma ya matsayi gaba daya amma akwai wanda ki gan shi bulbul lafiya shi lau garau matar shi tana ya matsewa kamar da da yake muna tsari ne na mu musulmi ne mm. a bangare na addinin musulunci dole ne akan ce da cinka da shanka dama duka Allah shi ke ci da bayansa shi ke ba kowa arziki dole ga zo duniya <coughs> abincinsa da arzikinsa yana hannun Allah mm. ko ba haka ba amma da yawa su matan ina gaya miki mafi yawancin kamar da ake tunani mutane ke tunani daban-daban wata in tana da kishiya mm. musamman ka da uwar gida kai amarya to amaryan nan kullun tunanin ta ya za a yi ai ta da yaya kaza ne kai kuma eh, ita kuma tana da ɗaya misali uwar ta da guda biyar ita ta yi guda ɗaya to ta haihun nan ka ce mata a, to ken ta yaye shekara ɗaya da wani abu ta yaye Allah Allah take yi ta ƙara samun cikin na biyu kuma kai kila ba wadata ba wani cikakken wadata kake da shi ba ina za ka ce a ɗan tsaya abin sai ta ce a to dan me ga wancan can ta kaza kaza kaza tana da yaya kaza ni kake so abin nan in ma har za ka ce to a ɗan samu ɗan tazara ɗan wuta mm. to kila ta ta gaya ma iyayenta wanta a ce to fa gashi gashi ya ce kaza sai ya ce a'a yana da wata manufa ce ta musamman. su wata matan na iya shiga cikin wani irin yanayi takura wanda su suka sa kansu kenan har ya kai ga sun samu wannan ya mutse wanda lalacewa jiki musamman kuma a ce kana da kuɗi ma kila mm. ka tara abin duniya to ko ce tunanin ta fata tara yaran nan da ɗan yawa saboda kila an zo wajen rabon gado kowace ta kwashi abin da za ta kwasa ne ba hutu ba hutu. Ta da su kina da jin abin da aka faɗa kuma can nan dai kusan ana ta cewa dai abin nan faka daga wurin ku yake shin wai ku ba kwa tunanin abin da ya dace wa rayuwar ku ne da kuma yadda za ku tsara ku kuma kuma ku zama abin sha'awa. Eh kamar yadda Abubakar ya faɗa musamman ma ga kishiyoyi irin wannan competition ɗin sai ki ga wannan tana so ta riga wannan wannan tana so ta riga wannan ba sa tunanin ma lafiyan jikinsu. sun manta cewa duk lokacin da mace ta zubar da jini ko da ba na haihuwa bane ko na al'ada ne ana so ta dinga cin kayayyakin da zai dawo mata da wannan jinin saboda jikinta ya inganta sannan ta samu lafiyar jikinta so kin ga kenan idan kina haihuwa akai akai ba wai na ce wai bana goyon bayan masu haihuwa akai akai bane mm. yau idan mijinki yana da wadata yana da abin da zai ce da ke wallahi ko isasshen abincin da zai mai da lafiyar jiki idan yau kullun kika dauka ciki zai kawo miki fruit ko wani abu duk wata tara tara idan ya so Allah ya baki ɗa. Allah ya baki da Allah zai kula miki da shi amma zai fita nema ba shi da shi zai baki da yunwa Dan cikin ki ji yunwa ke ki ji yunwa ya za ba za ki samu depression ba. Bayan ma ga lalacewa kin ga dai depression yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mata matsala a rayuwarsu. Mm. Ki gama ce. an ce tana fama da cututtuka sun fi ɗari a jikinta. Me ya kawo? Mm. Damuwa, rashin abinci, ga yara suna kuka irin tausayin na iyaye zaki ga yaron kenan kuka ke biki ci ba sannan kina tausaya ma yaron ki wannan damuwan zai ta kara hayyafa a cikin zuciyanki ke ne idan kika zauna kuka tsara cewa ka gani wadatan ka. ai ba haramun bane ko malamai na ga akwai wanda suka yi magana kika zauna kika ce to kaga mai gida samun ka kaza da kaza in so samu ne mu ringa dan daga kafa in wannan muka bashi tarbiyya wannan ma idan ya zo kafin nan ila Allah ya yassare mana sai mu kara samun wani ko ma bayan ma da tarbiyyan ma musamman ma yaran yanzu tarbiyya na san na Allah ne amma iyaye suna suna da gudunmuwa da suke bada wurin tarbiyyar yara so yanzu iyaye sun gwammace a haifa yaro kiga an sake shi Allah ji kan marigayi albani ya ce kuna haifa mana su kamar kwaɗi a unguwanni mm. ko maganar shi haka ne kun haife su da yayi watanni kaza ya fara rafe kun sake shi kun ɗauko yayan shi ƙane shi ya zo kun ƙara haifar shi kun ƙara ajiye shi ha ba. To mu dawo ga maganar mu da muke magana akan matan da za ki ga aihuwan bai ma nisa ba wato karancin shekaru za ki ga mace shekara ashirin da biyar amma inda za a baki ci kika cin cewa da Allah shekarun da nawa za ki ba ta arba'in saboda gaba ɗaya ta fita hayyacinta yarintan nata ya tafi. Kin yi magana akan maganan abinci wato abinci na tasiri kenan wurin inganta lafiyar mace musamman kina kayayyakin gina jikin nan ba wai sai kana da kuɗi ba kuɗin ki kalilan za ki samu biyan bukata amma wa'insu na kan masu uzuri kuɗin ma da za su sayi irin su kokamba haka kin ga dai suna da amfani a jiki wani zai gani to nawa zai siya kuma nawa zai siya garin kwaki garin kwaki zai fa koshin da shi shi ko wannan ko dai ya inganta mai jiki ne hmm. saboda haka sai ya buga waje wajen kawai ya je wurin garin kwaki mm. kuma in kin lura in kina da osa garin kwaki zai iya kawo miki matsala a ki kin sha ya kawo miki matsala kin ba yaron ki maybe karfin jikin shi bai kai yadda zai ɗauko wannan garin kwakin ba kin ba shi. a wannan gaba har ga Allah mata suna kokari a wannan zamanin ba zan ce wai ɗari bisa ɗari ba sukan koyi sana'o'i saboda yanayin sun ga lalacewar jikin nasu yana yawa yarinya ce zaki ga yanzu sa'aki amma wallahi kamar ta goya ki ke kakakki fi ta kyan fasali mm. saboda kakakki takan samu kulawa mm, bi a kawo musu da ai sun ci abinci amma ke ko kin sa kanki damuwa ga damuwan kanki ga damuwan miji idan kishiyoyi ne ga damuwan kishiyoyi irin na wurin competition haihuwa ko kuma a ce ku fito abincin gandu haka wanda za a baki ma a dan kwano bai ishe ki ballanta naki ba yara Aisha kin yi magana akan eh, akwai damuwa da mace take samu wurin bangaren zamantakewata da miji wanda shi ma yana ƙara kawo matsalar mace ta kasa samun kwanciyar hankali har ya kai ga ta samu ya matsiwa ta yadda zaka ga kunshi kam ila ta manta da shi kila sai sallah kitso kuwa wata kanta har ya fara zama ya fara cikurkuɗewa idan dai ba mai tsance-tsance a titi ba ita kuma ba wai ba ta da gata ba amma ba mata da lokacin da za ta tuna cewa akwai mai kitso ko kuma akwai wurin wanke gashi damuwa ce kuma ba waɗanda suke ja mana sai mazajen kulawa ita ce kankat akwai namijin da in ya auri mace ba zama su yi hira tana da damuwa ba abin da ya dame shi kamar da fidus take magana eh, cin furut wani ya sai miki lemun naira ɗari gani yake yi asara yayi. Amma shi fa zai ci. Saboda ai su mazan ba sa lalacewa kamar mu. To ai sun ce wai wai me nema idan wai baya ci wai wai wata rana shi za a je ne a nemo. To da aka da ya nemo ya ci ita fa. Ai ya kawo mata masara da daddawa ta ta ɗan sha miya kuka kuta rayu. Kawai sai a miki kuka a ce ta fashi kaɗa. Mm. Ana raina kuka kuka miya ce ta 'yan gata. To. Ba kuka da zaki sa mata daddawa bane da tarugu kwaya biyu wata miya ko alki wata ma ba ma tarugu. farko ne za a ɗan daddaka. A watsa a kaɗa. Shi kenan, to dan Allah dan annabi. In dai ba ruwa ne za ki rika sha kina yin kumari ba ta ina za ki yi kumari. Ai, na ga akwai shinkafa na yan wara da za ka ɗan wara. Ai, ina, ai, ai abincinmu shine komai namu. Ki ci mai kyau ko da da mai da yaji ce, ta ji mai. shi ma yajin nan ya daku. Ai, amana ne ai akan su mazajen. Kukan manta cewa akwai matan da suke yamutsa kansu. To ta wanda hali? Akwai matan da zai mijinta zai ɗauko kuɗi ya bata. wanda in wata ya kare ko kuma ya samu kuɗi zai zo wuce fa ne ya kawo gida ya aje a dafa wannan daban akwai wanda zai ɗauko kuɗi ne ya kawo ta ce ba ta so a so ka abincin kuɗin take so a bata ba za ta sai abincin ba me za ta yi ta shi to mala akwai wacce za ki ga cewa ta yi abincin da an ba ta kuɗi wadda ta ce wanda za ta yi abincin da kusan sati biyu ko wata ɗaya ma mijinki da baya garin yana wani gari na hmm. amma daga yaranta za ki gane za ki yaran sun rame ita ma ta rame ba za ta ɗauki kuɗin nan ta dafa abin da ya kamata su ci a ganta da kumari ba za ki ganta a yamatse ko lokaci ka rasa me suke da kuɗin wata kila tatanin za su je gidan malam saboda a samu a taushe miji kada ya mata kishi. Kai mala kai mala Anya ka san cewa kuɗin kasuwa ya karu kuwa bayan masarufi sun yi tsada yanzu. da Akwai kuma wanda mijin ne laifin mijin ne kin ga kamar ɗiba ruwa wasu ayyuka na ƙarfi da akwai ayyuka da ƙarfi da namiji ya kamata a gaskiya idan mace na yi ba mace kamata cewa eh so da ko a bariki na akwai da yawa za ki ga in aka ce an kawo ruwa a cikin unguwanni irin na talakawa mm. wanda ki ga an kawo ruwa ana ɗiba ruwa a bohol zaki da yawa in ce za shiga mata ne mata ne da yara namiji na cikin gida yana kwance matar za ta ɗauko roba ta zo ta ɗebi ruwa ta je ta juye ta abin nan to wannan irin aikace aikacen da namiji ya kamata maza kamata a ce sun yi an saka ma matarsu su za ki ga abu ne da zai sa mace ba za ta yi kin gani ba za ta yi kuma ba don za ta yi faso haka kin ɗauki ruwa za ta sukurkushe ka da nauyi kin je kin juye kin dawo tafiya tana tafiya ta kai ta kawo masu sauraro baki ɗaya kuma a nan muka kawo ga ƙarshen shirin na yau a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin ya zo muku kamar yadda kuka saurare shi wakiliyar mu a kaduna binta ibrahim da bakinta sai yi wata wakiliyar tamu a ghana wa abdulkarim da baƙo da ta kawo mana girkin mu na yau sai kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗansa a nan washington ni da na shirya na gabatar hawa sharif ke muku sallama daga nan birnin washington dc sai an ji manku. da malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari